farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Labarun duniya mai karantawa su suwanti da farko muhimman kaninsu. Kwamandan dakarun kare juyin juhalin musulunci ya jaddada cewa za su mayar da martani mai tsauri idan Iran ta fuskanci sabon harin Amurka. kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa hare-haren da amurka ta kai wa iran na zalunci ne jamhuriyar musulunci ta iran ta yi kira ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da ta'asar da amurka ta yi kanta yanzu kuma ga cikakkun labarun nan kwamandan dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran ya jaddada cewa za su mayar da martani mai tsauri idan iran ta fuskanci sabon harin amurka babban kwamandan dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran manjo general muhammad pakpor ya gargadi shugaban kasar amurka wawa maras tunani da cewa kasarsa za ta fuskanci karin martani mai karfi idan ta sake kai hare-hare da wuce gona da iri kan jamhuriyar jamhuriyar musulunci ta iran a cikin wata sanarwa da ya fitar bayan kai harin busharar alfata babban kwamandan na dakarun kare juyin johalin musulunci ya bayyana cewa idan suka tuna da shahadan kwamandojin shahidai da kuma dukkanin shahidan hare-haren baya-bayan nan da gwamnatin yahudawan sahiyuniya ta janyo yana tuna jajirtattun al'ummar jamhuriyar musulunci ta iran cewa biyo bayan mummunan aiki da wuce gona da iri da kasar amurka ta aikata ta kan ƙasar Iran wanda ta kai hari kan cibiyoyin makamashin nukiliyar Iran domin goyon bayan gwamnatin 'yan sahayuniya mai kashe ƙananan yara. A nasu ɓangaren dakarun kare juyin juhalin musulunci sun kai farmaki kan sansanin jiragen sama na Al-Ubaid babbar cibiyar kwamandojin Amurka a yankin yammacin Asiya tare da yin mummunar barna kan wannan cibiya ta musamman da aka keɓe. ya ƙara da cewa suna taya al'ummar iran masu girma da iyalan shahidai murna na wannan nasara kuma suna gargadi ga wawan shugaban ƙasar amurka soko wanda ya sadaukar da maslaha da tsaron al'ummar amurka don kare rayuwar shashashun yan sahayuniya a zalimai da cewa idan kasarsa ta sake kai farmaki kan jamhuriyar musulunci ta iran tabbas za ta fuskanci mai da martani mai tsanani da zai janyo nadama na tsawon lokaci Ministan harkokin wajen kasar Iran ya mayar da martani ga Trump game da batun neman tsagaita buɗe wuta tsakanin Iran da gwamnatin mamayar Isra'ila. Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arakci ya wallafa a shafinsa na Totar game da batun neman tsagaita buɗe wuta da ake da'awar cewa shugaban Amurka Donald Trump ya nema. a wani rubutu da ya yi a dandalin x arakci ya bayyana cewa kamar yadda iran ta sha faɗa ne gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ce ta fara kaddamar da hari kan iran ba iran ce ta fara kunna wutar yakin ba ya kara da cewa a halin yanzu babu wata yarjejeniya kan tsagaita buɗe wuta ko kuma dakatar da ayyukan musayar wuta amma idan har gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ta dakatar da kai hare-haren wuce gona da iri kan al'ummar iran da misalin karfe hudu na safiyar yau to iran ba ta da niyyar ci gaba da mayar da martani kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa har da amurka ta kai wa iran zalunci ne tsantsa kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya jaddada cewa ka'idoji da dokokin kasa da kasa ba su yarda wani memba na dindindin a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya kai hari kan wani memba na wannan majalisar ba tare da kai hari kan cibiyoyin nukiliyar zaman lafiya ya ce saboda haka dole ne a jaddada cewa hare-haren da amurka ta kai kan jamhuriyar musulunci ta iran wani laifi ne babba A wata hira da ya yi da gidan talabijin na BBC, Baka'i ya bayyana cewa dangane da cin zarafi na baya-bayan nan da gwamnatin 'yan sahayoniya da Amurka suka yi kan jamhuriyar musulunci ta Iran, muhimmin batu shine cewa Iran a halin yanzu tana fuskantar hare-haren soji yakin wuce gona da iri daga haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ta kakaba mata ba tare da wata hujja ba, sannan kuma Amurka ta shiga yakin a yanzu dai a fili yake cewa waɗannan waɗannan bangarori guda biyu sun kasance masu haɗin kai wajen kai wa Iran hari sun kai hare-hare kan wuraren zaman jama'a da asibitoci sun kuma kashe fararen hula da raunata su a cikin kwanaki fiye da goma da suka gabata game da wasu takunkumin da aka sanya wa hanyar sadarwa ta intanet baka'i ya ce muhimmin batu shine saboda halin da ake ciki yanzu iran tana fuskantar hadarin har-haren yanar gizo don haka akwai buƙatar takaita ayyukan intanet kaɗan amma dole ne a gabatar da gaskiya kamar yadda ake bayyana hare-haren da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke kaiwa kan garuruwan iran akan hanyar sadarwa a matsayin harin da ake kaiwa kan rumbun makamai amma wannan ba gaskiya ba ne gaskiyar lamari hare-haren ana kai su ne kan wuraren jama'a jami'o'i da mazauna masana kimiyyar nukiliya musamman a ranar farko da aka yi musu kisan gilla kuma har yanzu ana ci gaba da kai hare-haren Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi kira ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi Allah wadai da ta'asar Amurka kanta. Wakilin dindindin na Jamhuriyar Musulunci ta Iran a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin janeba Ali Baharani ya aike da wata wasiƙa a hukumance zuwa ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya inda ya kira da aka gauta yin Allah wadai kan harin da Amurka ta kai kan Jamhuriyar Musulunci Musulunci ta Iran, Bahrani ya aike da wata wasiƙa a hukumance ga Bolka Turk, babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin da ta gabata, yana mai gargaɗin harin da sojojin Amurka suka kai kan wasu cibiyoyi da ke ƙarƙashin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e a Iran, tare da neman hukumar ta ɗauki matakin gaggawa na wannan wuce gona da iri. Wasiƙar ta bayyana cewa harin makami da Amurka ta ƙaddamar a ranar 23 ga watan Yuli akan cibiyoyin nukiliyar Natanz, Fardo da kuma Isfahan yana kunshe da gangancin shiga cikin laifin wuce gona da iri da gwamnatin Yahudawan Sahayuniya ke yi kan Iran. Falasɗinawa 24 ne suka yi shahada kuma yawancinsu suna jiran agajin jin kai ne a yankin zirin Gaza na Falasɗinu. Akalla fararen hula 24 ne suka yi shahada wasu da dama kuma suka jikata da sanyin safiyar ranar Talata a wasu jerin hare-hare ta sama da jiragen saman yakin gwamnatin mamayar Isra'ila suka kai kan yankuna daban-daban a birnin Gaza da kuma tarukan fararen hula da ke jiran agajin jin kai a kudanci yammacin Wadi Gaza da ke tsakiyar zirin Gaza. Majiyoyin yada labarai na cikin gida sun watsa rahoton cewa ma'aikatan ceto da na kare fararen hula sun zakulo shahidai biyar daga ƙarƙashin baraguzan wani gini da aka jefa masa bam a unguwar Sabra da ke kudancin birnin Gaza. an kai su cibiyar lafiya ta alshifa tare da wasu da dama da suka jikkata. Ƙarshen labarun duniyan kenan. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To da yake yaƙi yana da fuskoki da dama, a yau shirin namu zai dubi ne akan wata daga cikin fuskokinsa, wato yaƙin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kuma Amurka suka kallafa wa jamhuriyar Musulunci ta Iran. Wannan kuwa ba komai ba ne sai irin mafarkin tsaye da suke yi a kan batun sauya gwamnati ta tsarin musulunci a Iran. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. saboda kawai wasu suna da masu bibiya ta hanyar intanet sai zamana sun yi amfani da wannan sun shelanta kifar da kuma sauya tsarin gwamnatin musulunci ko kuwa ta hanyar aikewa da saƙonni na twitter ne da saurorin wato hanyoyin sada zumunta za a iya sauya gwamnati shin anya kuwa mutane irin wannan suna da hankali da suke tunani irin haka tsarin gwamnati na musulunci wanda ya fuskanci ƙalubale mai yawa a baya bai rushe ba ya tsallake kallafaffen yaƙi na shekaru takwas da takunkuman da amurka ta ƙaƙaba masa kuma take ci gaba da ƙaƙaba masa kai za a iya cewa ma babu wani lokaci da ake ɗauka mai tsawo sai ɗaya daga cikin gwamnatocin amurka ta ƙaƙaba wa jamhuriyar musulunci ta iran takunkumai amma take tsallake su ko kuwa wasu tawaye da aka yi a cikin gida wanda da hannun 'yan waje a cikinsu ko kuma cutar corona wacce aka fuskanta shin za a iya kawo ƙarshen wannan tsari kawai ta hanyar buɗe akawunt na shafin sada zumunta kai ka ce wani lamari ne na wasa to ɗaya daga cikin 'yan wasan mai kuma ban dariya da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ganin cewa za ta yi amfani da shi shine Riza Pahlavi a can haramtacciyar ƙasar ta Yahudawa suna ɗaukar shi a matsayin wani mai ceto amma a nan cikin Iran ana yi masa kallon wani ɗan kama ne mai ban dariya. Domin kuwa a duk lokacin da Isra'ilan ta buɗe faɗa da Iran sai ta garziya wajen wannan yariman da ya gudu ya bar ƙasarsa Iran ta zaƙulo shi wanda ya fi sanin titunan Washington da Los Angeles kan yadda ya san titunan birnin Tehran ta rika gabatar da shi a matsayin wanda zai koma ya ɗora kambun sarauta a kai. Hatta a cikin jawabin farko da Firaministan haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya bayan fara shelanta yaƙi a kan jamhuriyar Musulunci ta Iran ya yi kira ga al'umma Iran ɗin da su yi bore domin sauya gwamnati. Da hakan ya zama wani abin dariya ba a waje ba hadda a cikin gida a Iran ɗin. To bari mu yi wata tambaya da gaske. Karfe da mana zamana cewa riza Pahlavi ɗin nan da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take amfani da shi wani ma'aikaci ne a cikin hukumomin tsaro na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ta da a duk lokacin da ta gayyato shi take so ta ingizo shi ya yi wani abin da take so sai zamana baki ɗaya ma abin da ake so ɗin ya sakwarkwarce ya lalace. Babban gwanitar da wannan Yariman ya yi ita ce ziyarar da ya kai a haramtacciyar ƙasar Yahudawa a shekara ta 2023. To maimakon hakan ya ƙara masa ta goma shi a Iran, sai zamana ana masa kallon cewa yana aiki da abokan gaba na waje domin ya yi wa ƙasarsa illa. Abin dariya shine cewa Isra'ila tana mafarkin cewa da taimakon wannan ɗan sarkin da babu kambun sarauta a kansa. za ta iya kifar da tsarin gwamnatin jamhuriyar musulunci kai ka ce a cikin daƙiƙoƙi hamsin da bakwai kaɗai aka yi juyin juya halin musulunci wanda ya kifar da 'yan waɗannan gidan sarauta yanzu kuma sai a sake dawo da shi ɗan gidan sarautar ya maye gurbin juyin juya halin musulunci Wannan mafarkin tsaye ne da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take yi, wanda kuma a kan shi ne Isra'ilan ta gina shafukan Twitter da wani masani na tsarin zamantakewa na jabu, wanda yake da dubban masu binsa na bogi daga Los Angeles. Irin mutanen nan ne masu shi wato celebrities da suke rayuwa nesa da hakikanin abin da ke faruwa a ƙasa. kuma suka fice daga ƙasarsu waɗanda aikinsu shine ɗumama kujera da sunan sun san abin da ke faruwa saboda haka su riƙa yin sharhi aikinsu shine yin saƙa a cikin iska da kuma kawo almarar gizo da ƙoƙi. ba juyin juhal musulunci ba ne ya jawo abin da yake faruwa a yanzu wani abu ne na daban ya jawo shi shi ya sa hatta waɗanda suke da baƙar adawa da tsarin musulunci a iran kuma eh, wato 'yan ƙasa suke faɗin cewa yanzu lokaci ne na kare ƙasa ba lokaci ne na ɗaukar fansa ta siyasa ba wato sun aje saɓani na siyasa a gefe sun zo ana kare ƙasa da su daga hare-haren maƙiya na waje To su kansu kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar Isra'ila, kamar wani shafi da ake kira plus 972 gaba gadi suke faɗin cewa akan wahami da mafarkin tsaye suka gina faɗan da suke yi da kuma sharhi na ƙyalƙyal banza akan Twitter. Mutane irin su Riza Pahlawi ba su da wata karɓuwa a cikin Iran, ba su kuma da wata madogara ko wani ƙarfi ko wani goyon baya. su Isra'ilan ta mayar da su suka zama gwaraza a fagen yin sharhi da sanin abin da yake faruwa. Ba su fahimtar cewa wasu daga cikin mutanen Iran ba su son tsarin da yake tafiyar da ƙasar tabbas, amma suna ƙiyayya da yadda ƙasashen waje suke tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasarsu da kuma kawo mata harin soja. irin waɗannan mutanen za ka ji suna faɗin cewa ba su son tsarin da ke tafiyar da ƙasa amma a lokaci ɗaya sun san cewa duk abin da iran za ta yi a cikin gida take zartarwa da ɗaukar mataki ba daga waje ne ake mata shifta ba wato shugabanninta ba in kora ba ne har ila yau su waɗannan mutanen wato 'yan sahiyoniya da masu tunani irin nasu suna mance cewa Iran tana da ƙwarewa a fagen yaƙi saboda ta yi shekara takwas tana kallafaffen yaƙi da Saddam, ta kuma yaƙi a Siriya, ta kuma ga abin da ya faru da ƙasar Libya. To madogarar haramtaccen ƙasar Isra'ila domin kifar da tsarin musulunci ita ce Twitter da yawan masu bibiyar waɗannan shafukan. Shi kaɗai ne abin da suke nunawa cewa suna da shi. wanda kuma suke cewa za su yi amfani da shi domin wato sauya gwamnati amma fa a cikin shafukan intanet kaɗai. Waɗannan mutane suna da rashin sanin haƙiƙanin abin da yake faruwa a ƙasa a jamhuriyar musulunci ta Iran. To abin da ya rage wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila wanda take ci gaba da riƙo da shi dai shine shirinta da tsarinta da yake kan takarda wanda bai yi aiki ba a ƙasa suna kuma ci gaba da lissafin duna ita kuwa hukumar iran tana nan daram ba ta faɗi ba kamar yadda suka so fiye da haka ma al'ummar ƙasar sun sake haɗewa ne wuri ɗaya suka dunƙule. suna fuskantar abokan gaba na waje aika saƙo ta hanyar twitter ko a cikin sauran shafukan zumunta na al'umma ba zai iya sauya abin da yake haƙiƙa a ƙasa ba domin wannan ba komai ba ne da ya wuce farfaganda wacce cikin sauƙi za a iya gane rashin dogaranta da gaskiya ba kuma za a iya sauya tsarin jamhuriyar musulunci ta iran ta hanyar aikewa da saƙonni ta twitter ba ko kuma sauran shafukan sada zumunta to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu yana takaitaccen lokaci. Kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gayyatar ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin darasi na bakwai na mukoyi harshen farisanci da sashen Hausa na mara Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran ke gabatar muku. Da Allah maɗaukakin sarki a wannan darasi za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Ya zuwa yanzu dai ku riga kun san cewa Muhammad Darmin sun riga sun kasance tare a wurin kwanan ɗalibai na Jami'ar Tehran, inda suke zama a ɗaki guda. To a yau dai Muhammad Darmin suna da aji ƙarfe takwas na safe. Yanzu kuma gashi ƙarfe bakwai ta yi, saboda haka suna gaggawa. Domin kuwa motar bas da ke ɗaukar su zuwa azuzuwansu da ke cikin jami'ar Tehran tana tafiya ne ƙarfe bakwai da rabi. Muhammad da Ramin kuma suna so su tafi ne a cikin wannan motar bas zuwa jami'ar. amma abokinsu Sa'idu yana da isasshen lokaci domin kuwa ɓangaren da yake karatu a cikinsa yana kusa ne, kuma yana iya tafiya ƙasa ba tare da ya hau mota ba. Saboda haka sai a biyo mu, domin a san yadda ta kaya yau tsakanin Muhammad Ramin da kuma yadda darasansu suka kasance. To amma kafin a ji yadda tattaunawa taso ta kasance sai an fara sauraron waɗannan kalmomi tare da fassara su a cikin harshen Hausa. So, barka da safiya. ساعت اگوگو چند است؟ نوانی ساعت چند است؟ کرپی نوانی هفت بکوی ساعت هفت است کرپی بکوی نی آره ای بله نام دیر قراره خیلی سوسی خیلی دیر است یا قره سوسی امروز ایو صبح دسافی تو کی داری کانادا کلاس اجی اتوبوس موتر بس با اتوبوس د موتر بس دانشگاه جامعه به دانشگاه زوا جامعه تو می روی کی ککی تپیه دانشکده ɓangaren da ake karatu a cikinsa. Nazdik Kusa Man miravam Ni ina zuwa. Piyade A ƙasa. Ham Hakanan. Pas Kenan. Ajalikon Kai hanzari. Otobus. موتر بس هفت و نیم بکوی دربی حتما تبس خدا حافظ الله یکیایی به سلامت چکن قوش لافیه To yanzu kuma sai a saurara da kyau domin a ji yadda tattaunawar tasu صبح بخیر محمد صبح بخیر ساعت چند است؟ هفت ساعت هفت است؟ آره خیلی دیر است سلام صبح بخیر صبح بخیر امروز صبح تو کلاس داری؟ بله ساعت هشت سعید تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟ نه دانشکده نزدیک است من پیاده می روم رامین تو هم پیاده به دانشگاه می روی؟ نه من با اتوبوس به دانشگاه می روم من هم با اتوبوس به دانشگاه می روم پس عجله کن اتوبوس ساعت هفت و نیم می رود. حتما خدا حافظ سعید خدا حافظ به سلامت To zuwa yanzu dai an ji yadda wannan tattaunawa ta kasance tsakaninsu duk da cewa dai tattaunawar ta ɗan yi tsawo, amma jumlolin da ke cikin wannan tattaunawa suna da sauƙi ƙwarai. saboda haka sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa. Sof Bekhair Muhammad Barka da asuba Muhammad. Sob Bekhair, sa’ad chand ast? Barka da safiya. Ƙarfe nawa ne? Haft. Bakwai. Sa’ad haft ast? bakwai ne? Are, خیلی دیر است. ای کای یا قره قره سلام صبح بخیر سلام علیکم برکه د سایپیا صبح بخیر امروز صبح تو کلاس داری؟ برکه د سایپیا. یو کنا دا اجینه نه د بله ساعت هشت نعم قرپه تکوس سعید تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟ سعیدو کی د موتر بس زاک پی زوا جامعه نه دانشکده نزدیک است من پیاده میروم ا وجن کراتونا کسنه نی قسا زن تفی رامین تو هم پیاده به دانشگاه میروی رامین کی کم ا قسا زاک تفی زوا جامعه نه من با اتوبوس به دانشگاه میروم آ ni د motar زن zan جامعه من هم با اتوبوس به دانشگاه می روم. نیما د موتر بس زن تفی جامعه. پس عجله کن. اتوبوس ساعت هفت و نیم می رود. تو کی سوری متر بس کرپی بکوی دربی تکی تفیه. حتما. خدا حافظ سعید. تبس. Allah ya kiyaye Sa'idu. Hoda Hafez. Allah ya kiyaye. Be Cikin ƙoshin lafiya. Muhammadu da Ramin dai sun fita daga ɗaki a cikin gaggawa sun kuma nufi wajen motar bas kenan domin tafiya jami'a. Sa'idu kuma yana ci gaba da shirinsa a tsanaki domin tafiya jami'a. to jama'a masu saurare shirin namu dai a nan ya kawo ƙarshe. To amma kafin mai ban kwana da ku baki ɗaya sai an ƙara sauraron kalmomin da aka je a cikin wannan tattaunawa. So Barka da safiya. Sa'at. agogo چند است نوانی ساعت چند است کرپی نوانی هفت بکوی ساعت هفت است کرپی بکوی نی آره ای بله نام دیر قراره خیلی سوسی خیلی دیر است یا قره سوسی امروز ایو صبح د تو کی داری کانادا کلاس اجی اتوبوس موتر بس با اتوبوس د موتر بس دانشگاه جامعه به دانشگاه زوا جامعه تو می روی کی ککی تپیه دانشکده ɓangaren da ake karatu a cikinsa. Nazdik Kusa Man miravam Ni ina zuwa. Piyade A ƙasa Ham Hakanan Pas Kenan Ajalikon Kai hanzari Otobus موتر بس هفت و نیم بکوی دربی حتما تبس خدا حافظ الله یکی به سلامت چکن قوش لپیه صبح بخیر محمد برکه دا صبح محمد صبح بخیر ساعت چند است؟ برکه د ساپیه کرپی نوانی هفت بکوی ساعت هفت است؟ کرپی بکوی نی؟ آره خیلی دیر است ای کای یا کوری قره سلام صبح بخیر سلام علیکم برکه سپیه صبح بخیر امروز صبح تو کلاس داری؟ برکه دا سپیه یو کنا دا اجینه نه بله ساعت هشت نعم قرپی تکوس سعید تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟ سعیدو کی د موتر بس زکت تفی زوا جامعه نه دانشکده نزدیک است من پیاده میروم ا وجن کراتونا کسنه نی قسا زن تفی رامین تو هم پیاده به دانشگاه میروی رامین کی کم ا قسا زکه تفی زوا جامعه نه من با اتوبوس به دانشگاه میروم ا نی ده موتر بس زن تپی من هم با اتوبوس به دانشگاه می روم. نیمه ده موتر بس زن تپی پس عجله کن. اتوبوس ساعت هفت و نیم می رود. تو کی سوری بس کرپی بکوی دربی تکی تفیه. حتما خدا حافظ سعید. تبس الله یکیه سعیدو. خدا حافظ الله ya kiyaye به سلامت cikin ƙoshin lafiya ta jama'a masu haurare duka duka ana ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu a mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin wannan lokaci a madadin muhammadu da Hajifur da haɗa shirin a fefe ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. filin faɗakarwa. Bismillahirrahmanirrahim rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa idan masu saurare suna tare da mu a makon da ya gabata mana tare da malam haruna abdulsalam mutumin jamhuriyar nijar da ke nazari a babbar cibiyar ilimi da ke birnin kum a nan jamhuriyar musulunci ta iran inda ke cikin yi mana bayani akan ma'anar ibada ko kuma bauta a cikin addinin musulunci da matsayinta kamar yadda ya tabbata a nasosi na Kur'ani da hadisan ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa sai lokaci mana halinsa a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. Thank you. ya sadiqal aqwa ya muhammad a makon da ya gabata mala haruna abdulsalam ya bayyana mana cewa ayar qur'ani mai tsarki ta yi bayani karara kan manufar halittar dan adam da aljan kuma manufar ita ce bautar allah maɗaukakin sarki shi kaɗai kuma ya yi ishara da cewa wasu ayoyi masu albarka a cikin alkur'ani mai tsarki sun yi nuni da wasu manufofin na halittar dan adam a yau yana dauke da ci gaban bayaninsa kan mahimmancin ibada ga mutum da kuma abubuwan da suke tattare da ita na amfani ga shi dan adam. Dangane da muhimmancin ibada a cikin rayuwar musulmi kuma muna iya ganin cewa akwai nata'ij da daman gaske wanda aka bayyana wanda bawa zai iya samu wanda musulmi zai iya samu a ƙarƙashin inuwan bauta ma Allah subhanahu wa a ƙarƙashin inuwan ibada zan takaita bayyana wurare guda goma na farko ibada ita ce gaya wadda dalilin ta Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutane saboda haka ana iya ganin kenan babban hadafi ne wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halitta saboda haka ya cancanta ya zamanto yana da babban matsayi a wurin musulmi kuma ya ga cewa ya yi ƙoƙarin haƙaƙa da wannan hadafi ne a cikin rayuwarsa. Na biyu, ibada ita ce wasila na samar da yardan Allah subhanahu wata'ala. ta hanyar ibadan Allah subhanahu wata'ala za a samu yardan Allah subhanahu ta'ala za a kai ga yaƙini na uku ibada ita ce guzuri wadda ainihin watan bawa zai iya karfafa da ita a cikin hanyar biyya ga Allah subhanahu ta'ala. na hudu ibada ita ce wadda aka umarni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ita har ya zuwa ainihin watan rasuwansa kuma har ya zuwa ainihin watan yaƙini na biyar ainihin watan ibada ita ce mafi girman ainihin watan makamomi na halittu gaba ɗaya babu wani makami wanda yake sama ga ainihin watan ibada shi yasa Allah subhanahu wata'ala idan yana ambatan bayansa annabawansa yana kiran su da ma'anan abd subhanallazi asra bi abdihi na shida shagaltuwa da ibada yana daga cikin abubuwan da suke nisantar da mutum daga shaidan na bakwai ibada tana ba mutum ƙarfi wurin mukawama ta kuma gwagwarmaya da jarabawowi da tsanance-tsanance cikin duniya ba makawa akwai jarabawowi daban-daban a cikin wannan rayuwa din akwai tsanance-tsanance daban-daban a cikin wannan rayuwa din wanda kowa ya sani amma wani hanya ne mutum zai bi domin ganin cewa ya yi maganinsu ya huskance su hanya guda ne shine zamanto mutum ya zamanto bawan Allah ya lizance ibada na takwas idan mutum ya zamanto bawan Allah managarci wannan yana gadar da asoshi don zai kasance ana son shi a cikin jama'a na tara ibada ita ce wikaya ita ce ainihin watan abin da mutum zai yi amfani da ita kamar matsayin kariya daga dukkanin ainihin watan fitintunu wanda za su iya zowa a cikin wannan rayuwa ɗin. Na goma, ibada tana daga cikin abubuwan da suke jan mutum ya zuwa ga ilimi. Idan mutum ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala, natijan shi ne zai samu ilimi da Allah subhanahu wata'ala, zai samu kusanci da Allah subhanahu wata'ala zai kai ga yaƙini. alkur'ani mai tsarki ya bayyana wa ɗan adam manufar halittarsa da cewa ita ce bautar allah maɗaukin sarki duk da cewa amfanin hakan yana komawa zuwa ga shi bawan allah ne kansa tare da wadatuwar allah maɗaukin sarki daga duk wani aikin ibada daga abin halittarsa malam haruna ya bayyana mana cewa ibada da tsarkakken niyya tana jan ma'abucinta zuwa ga ilimi to a ɗaya ɓangaren kuma ta wace irin gudunmuwa ce ilimi yake bayarwa a cikin lamarin ibada muna da ainihin watan bayanai wanda suka zo cikin hadisan masumai alaihi musalam wanda suka nuna wasu bangarori masu muhimmanci cikin abin da ya shafi al'amarin ibada wanda lalle lazim ne zaman to an yi mulahazan wannan janibi al misali akwai hadisi da ya zo min daga imamu rida salamullahi alaihi wanda yake nuna rawan da ainihin watan tafakkuhi neman ilimi yake takawa a cikin ibada watan ibada in dai baya tare da tafakkuhi da kuma ilimi to wannan ibada din ya kasance na naqis imamu rida salamullahi alaihi yana nuna mana cewa awwalu ibadatillah ma'rifatuhu farkon ibadan Allah subhanahu wata'ala shine zamanto an san shi janibin ilimi kenan ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala tare da sanin shi wa aslu ma'rifatihi tauhiduhu hakanan sanin Allah subhanahu wata'ala shine kadaita Allah subhanahu wata'ala wannan mafomin ya zo cikin riwayoyin imamu ali alayhi salam wanda yake nunawa ala la khaira fi ibadatin laysa fiha tafaqquh a wasu hadisai kuma ala la khaira fi ibadatin la ilma fiha wani imamu ali yake nuna cewa ibada ba tare da ainihin watan ilimi ba ba tare da tafaqquhi ba babu alkhairi a cikinsa saboda haka yana da muhimmanci ya zamanto an gwama ibada da ilimi da kuma tafakuhi a cikin addini hakanan muna da nau'o'i ainihin watan na ibada ibada nau'i nau'i ya zo cikin hadisin da aka ruwaito ainihin watan daga imam sadiq alayhi salam shigan shi ma ruwaito daga imam ali alayhi salam yana cewa al'ubudiyatu khamsatu ashiya ubudiyya ibada bautan Allah subhanahu Ta'ala abubuwa guda biyar ne khala'ul batan وقراءة القرآن وقيام الليل والتضرع عند الصبح والبكاء من خشية الله wata zaman to mutum cikinsa ya wofinta daga haram cikinsa ya wofinta daga ainihin watan duk wani shubuha ya tsarkake cikinsa da shigar da abin da Allah subhanahu wa bai halitta masa ba da karatun Alƙur'ani da sallar dare hakanan kuma da iya zuwa ga Allah subhanahu a lokacin asuba hakanan kuka saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala waɗannan kenan muna iya ganin nau'o'i ne na ibada masu muhimmanci kuma dukkanin su abubuwa ne wanda suke kusatar da ainihin watan mutum zuwa ga Allah subhanahu wata'ala hakanan daga cikin su akwai hadisi shi ma wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nunawa an nazaru ilal alim ibada والنظر إلى الإمام المقسط إبادة والنظر إلى الوالدين برأفة إبادة والنظر إلى الأخ توضه في الله عز وجل إبادة واندينونا شما نوعين إبادة كلهم معلمي إبادة معلم من الله سبحانه وتعالى ما التزامي دا من الله سبحانه وتعالى هكذا نكلو إزواج إمامي وانديكي عادلي شما إبادة هكذا نكلو إياي da idon rahama da tausayi shi ma ibada ne hakanan kallon dan uwa ya zuwa ga dan uwansa yana son sa saboda Allah shi ma ibada ne wannan duk nau'o'in ibada ne wanda muke iya ganin kusan sun dun sun game janibin rayuwar mutum gaba daya sawa'an alakan shi ne tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala ko kuma alakan shi tsakanin shi da mutane saboda haka wannan su ne mafi muhimmancin ainihin watan nau'o'in ibada da kuma ladubansu da kuma ainihin watan muhimmancin su a cikin rayuwar musulmi. Ko shaka babu abubuwan da ake lissafawa a cikin ibada ko ɗaukar so a matsayin ibada ga Allah maɗaukin sarki suna da yawa, amma kuma hakan bai hana wasu daga cikinsu su zama su ne suka fi muhimmanci ba kamar dai yadda muka ji a cikin wannan hadisi na amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi idan allah ke mu a mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan shiri amma kafin wannan lokaci an bada shi kansa malam haruna da kasance tare da mu da kuma waɗanda suka haɗa mana sautin shirin nake muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na gari ya waye wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke birnin Tehran a ƙarƙashin tashar Hausa TV. A wannan shirin kamar yadda kuka sani muna karanto muku wani labari ne da ke rubuce a cikin wani littafi mai suna ranar nadama wanda sista najatu ta rubuta. To yau ma kamar yadda muka saba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Tashin Hajiya Binta ta yi, ta shiga ɗaki ta ɗauko wata leda ta bata. Ta ce ki kai mata ki ce nan da wata biyu masu zuwa za a yi bikin don wata hudu aka sa. Karɓa ta yi ta ce to insha Allahu zan faɗa mata Allah ya sa alkhairi ya kai mu lokacin. Amin. Yawwa ta ce in karɓo mata contact ɗinki. Shikenan ba damuwa nan ta bata. Tana gama rubutawa miƙewa ta yi ta ce zan tafi sai an ku. Tashi Hajiya Binta ta yi ta ce, Ki jira ni, ina zuwa. Komawa Mira ta ta zauna. Hajiya Binta ɗakinta ta shiga, bata daɗe ba ta dawo. Ta miƙa mata ɗari uku, ta ce gashi kin yi kuɗin mota. Karɓa ta yi, ta mata godiya sannan ta tafi. Tana fita sa'adatu kallon mamin su ta yi, ta ce gaskiya yarinyar nan, masha Allah, na ga sai ƙara kyau take kamar ba ita ba. Kai sa'adatu, to ai mahaifiyarta ta biyo. Haka ne mami, wai yanzu ina suke zaune sai da ta zauna sannan ta ce yo ai ni ma kaina ban san gidan ba baki ji ta ce yammawa ba ai ba ta yi min kwatance ba haya kuma ta kama to gidan wa za ta zauna ai ɓata mana rai ta yi da a ce ta mai da yaran nata da mu za mu ba ta wajen zama amma tunda ta nuna ta fi son su da kowa sai ta je ta yi ta riƙo mu dai ne danginta ba ta da wasu bayan mu lallai anti maryam ita dai ta cika sanyi da yawa ita dai ta sani abin nata ne sai a hankali sai ta je ta yi ta fama da yaran in ta gaji da kanta ta maida mashi abin shi Allah dai ya kyauta amin ya rabbi Mira tana fita mai ta ta samu ta shiga yana kai ta anguwarsu a bakin titi ya sabke ta ya ce ba zai shiga kwanarsu ba don haka ta safka ta biya shi motar da ta zo wucewa ce ta kalla gabanta sai da ya faɗi nan ta ja tsaki cikin sauri ta wuce ta fara tafiya tana addu'a Allah ya sa bai ganta ba Amar wani irin farin ciki ne ya ziyarci zuciyarsa cikin sauri ya yi fakin ɗin motar shi ya fita yana zuwa inda take gabanta ya sha ya tsaya tsayawa ta yi tare da jan ɗan guntun tsaki ta ce lafiya za ka tare ni a hanya fuskarsa ɗauke da murmushi yake binta da kallo daga sama har ƙasa har ta tsargu da kallon da yake mata ta ce dalla malam ka bani waje in wuce ajiyar zuciya ya safke ya ce bebi kin yi kyau sosai gaskiya na yi sa'a yau da na ganki ashe rabona ne ya sa na biyo hanyar nan shiru mira ta yi ta kyale shi fuskan nan a ɗaure ci gaba yayi da cewa amma baki kyauta mun ba don ba ƙaramin wuya na sha ba wajen neman ki da ƙyar na gano gidanku sai dai na yi bakin ciki da aka ce min kun bar unguwar don ko bacin kirki ba na iyawa sosai na unguwar kuke dawo ne kaga malam kar ka cika ni da surutu ka bani hanya in wuce mira yau babu fa inda ki je sai na ga gidanku don ba zan ƙara yarda ki kubuce min ba a karo na biyu ganin da gaske ba ta zai yi ta wuce ba ya sa ta juya za ta koma da baya hannunta amar ya riko ya ce wai ina za ki je kaga ka sakar min hannu ba na son iskanci kan wane dalili za ka dinga taɓa ni saboda na ga baki so shi ya sa nake taɓa ki ki taimaka ki ba ni namba ɗin wayarki. kallon wajen ta ganin ba kowa ya sa ta ce don Allah ka sakar min hannu ni ban da wata waya wannan wayar fa ta hannunki ta wace ce ba tawa ba ce ba ban yarda ba don Allah ki taimaka ki bani fisge hannunta ta yi ta ce na faɗa maka ba waya na ba ce ko ma ta wace ce ki bani wallahi yau ba zan iya bari ki tafi ba tare da na san gidanku ba ko na samu namba ɗinki shiru ta wuce za ta tafi cikin sauri ya sake shiga gabanta cikin bacin rai ta ce wai menene har kake yi idanuwansa cikin nata ya ce mira na rasa dalilin da yasa kike ƙina tsaki ta ja ta wuce za ta tafi hannu ya kai ya janyo ta sai ga ta ta faɗo jikinsa gaba ɗayansu sai da suka yi wani irin shock rikicewa ta ta ture shi ta ce wai meye kake yi haka ba na son iskanci murmushi ya cikin sanyin jiki ya ce allah ba ki haƙuri ni ma ba a son raina na janyo ki ba amma fa ba zan bari ki tafi ba sai kin ban nomba ɗinki mira ganin da gaske yake yasa ta ce mutum sai ka ce maye dariya ya ce na ji mayen ne amma mayen ki yanzu ya za a yi ke za ki karanto min nomba ɗin ko kuma ni za ki ba in rubuta harara ta wurga mashi sannan ta miƙa mashi wayar ya karɓa yana murmushi ya sa nomba ɗin shi ya yi dayalin kiran tana shiga ya miƙa mata ya ce gashi sai ki sevin amar abbas sunana karɓar wayar ta yi ta wuce gaba ba tare da ta ce komai ba don wani irin haushin shi take ji cikin sauri ta isa gida tana shiga umma na fitowa daga toilet rike da buta tsayawa ta yi tana kallanta ta ce ke kuma fa kamar an jefo ki sai wani sauri kike yi murmushi ta yi ce ba komai umma sauri kawai nake in iso kafin a shiga masallaci amma wannan sauri haka sai ka ce za ki tashi sama dariya ta wuce ta shiga ɗakin su umma bayanta ta biyo tana cewa ya su yaya binta kin same ta gidan sai da ta zauna sannan ta ce eh umma tana nan tana ma gaishe ki Allah sarki ina amsawa sosai ai na so in je da kaina mu yi zumunci shiru mira tai cikin ranta tana cewa umma akwai son yan uwa da basu damu da ita ba ki tashi ki je ki zubo awarar ki ce umma yanzu bana jin yunwa yau ga wannan ledar anti binta ta ce in kawo maki kayan sa bikin anti sa'adatu ne wace sa'adatun aka sa ma biki diyar na ta ce wai ta so ta faɗa maki amma bata san gidanki ba kuma ba ta da nomba ɗin wayarki kusan wata biyu kenan da sa bikin murmushi umma ta yi ko da bata ji daɗin hakan ba ta ce ba komai ai na san dan bata san gidan ba da sai ta faɗa min Allah ya sa alkhairi ya kai mu lokacin Allah umma kin san ko ta sani ba za ta zo ba bare ta faɗa maki to za ki fara ko a'a umma ai na ga kamar haka ne wallahi ke kaɗai kike son yan uwan naki mira ki kiyaye ni ki haƙuri umma na daina ledar hannunta ta miƙa mata ta ce raba muku ke da su sadiq ni na ɗibi cingom ɗin shi kaɗai ya ishe ni to umma mun gode su sadiq ɗin ma na ga ban gansu ba ko ba su dawo daga makaranta ba sun dawo safiya ta tafi da shi gidan su wata ƙawarta ko za ta amso littafinta to shi yasa na ji ɗakin shiru ga yaran gidan su ma duk ba su nan eh suwai ba ta je unguwa su kuma yaran mariya sun je gaishe da kakarsu akon bari in zo in sha bacci na dan dama bacci nake ji ai sai ki yi kafin lokacin sallah ya ida bayan kwana biyu tana zaune tana gim da wayar ummansu nan wayar ta fara ringin ganin namba ce yasa ta share ta ki fikin har ta tsinke wani kira ne ya sake shigowa kamar ba za ta yi fikin ba sai kuma can da ta kusan tsinkewa ta yi fikin ta kanga a kunnenta ba tare da ta yi magana ba wata irin murya mai zaƙi ta ji ta yi mata sallama shiru ta tana son tuno inda ta san muryar wata sallama ya sake yi a karo na biyu a hankali ta amsa sai kuma ta yi shiru daga can bangaren aka ce mira ko baki ji na ne ina ji mana ta faɗa a takaice to ko ki gane mai magana ba kusan haka hmm to amar ne tsaki ta ja ta ce to lafiya ajiyar zuciya ya sauke ya ce lafiya kenan kawai dai muryarki nake son ji don kwana biyun nan tunaninki kawai nake tsaki ta ja ta ce kai dai ka sani ke ma aikin sani ni da zaki bani dama da na zo gida yanzu na ganki kashe wayar ta tare da jan dogon tsaki ta ce ina ma amfanin mutum me naci umma ce ta shigo ɗakin tana cewa mira magana kike a'a umma ba magana nake ba To ke kaɗai kike surutu ko? Shiru Mira ta yi tare da kwanciya saman katifa. Ƙara wayar ta yi alamun shigowar message tana dubawa ta ga nomba ɗin da suka gama waya ne nan ta buɗe message ɗin. Ki shirya gobe kina da babban bako nan zan zo har gida in ganki ko na samu sauƙin raɗaɗin sanki da yake addabar zuciyata. Ina miki fatan alkhairi abin ƙaunata. Tana gama karantawa tsaki ta ja tare da wurgi da wayar tana cewa na ga ta inda za ka ga gidan namu ba sai in ka san gidan ba za ka zo miƙewa ta yi ta je ta kuskura bakinta ta zo ta tada sallar isha'i da ta ji ana kira tunda suka yi magana da amar ta ƙara mai da hankalinta a kan maganar ba don za a ma iya cewa ta mamance da an yi maganar washe gari bayan sallar maghrib tana bitar karatun islamiyyarta sai jin muryar yaro suka yi ya yi sallama Suwaiba da take tsakar gida ta amsa mashi ya ce wai an ce ana sallama da Mira a waje. Gaban Mira sai da ya faɗi cikin sauri ta ɗago ta kalli ummansu da ita ma take kallanta. Suwaiba ce ta ce ma yaron ya leƙa ga ɗakin nan ya faɗa mata. Sallama yaron ya zo ya gaishe da umma ya ce wai an ce ana kiran Mira a waje. Cikin inda inda ta ce wace Mira ake kira. Ni ma dai ce min yayi in kira mashi Mira. a nan gidan ce wai yaron wane ne ya turo ka wani mutum ne mira kallon ummansu su yi da ta yi shiru tana sauraron su sai da ta haɗe yawu sannan ta ce ka je ka ce mashi bata nan har yaron ya juya nan ta ji umma ta ce ya je ya ce ga ta nan zuwa to ya ce sannan ya wuce ya tafi ba tare da ta kalle ta ba ta ce sai ki je ki ga ko wane ne kamar za ta yi kuka ta ce umma dakin bari ya je ya ce bani nan don ba fita zan yi ba ko ma wane ne sai dai ya gaji da tsayuwar ya tafi tunda ba bashi ake bi na ba to aini ni na ce ki je sai ki je ki ga mai kiran naki ko ma wane ne din jama'a a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu shiri na gaba a madadin rediyon voh hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya sharhin Nahajul Balaga. bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na shirhin nahjul balaga wanda ke kawo muku darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na imam amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi wanda jagoran harkar musulunci a najeriya shek ibrahim yakub alzazaki ke fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin القلب ينادي أمير علي والروح توالي مولاها علي القلب ينادي أمير علي والروح توالي مولاها علي علي إمام cikin shirin da ya gabata, Sheikh Ibrahim Alzazzaki ya yi bayani dangane da kalaman Amirul Mu'minin alaihi salam kan halittar Ubangiji, inda ya mayar da hankali a cikin bayanin nasa a bangaren halittar talikai da Allah maɗaukin sarki ya yi, da kuma matsayin wannan halitta da dukkanin ayyukanta a wurin Allah, wanda shi mawadaci ne daga komai, da hakan ya haɗa da ita kanta halittar da ya yi da ma aikinta. domin ko Allah maɗaukakin sarki bai samar da halitta ba domin yana da buƙatuwa zuwa gare ta kamar yadda samar da ita bai ƙara Allah da komai ba haka kuma da bai samar da ita ba to da rashin samar da ita ba zai rage shi da komai ba a cikin mulkin sa madawwami a yau da da Allah malam zai yi dubi ne a cikin kalaman Amirul Mu'minin alaihi salam dangane da adalcin Allah maɗaukakin sarki wanda babban jigo ne na tauhidi ga malam da ci bayani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين من المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a darasin mu na baya mun magana ne kan halitta a gurguje muka tsallake halittan samai da ƙasa da halittan mala'iku muka yi magana dangane da halittan adam da umurtan da allah ta'ala ya yi ma mala'iku su masu sujada da yadda iblis la'adanne yake ya allah ya tsine masa da kuma sauko da su doron ƙasa da yi to a yau za mu ɗauki wani jigo cikin jigajigan aƙida shine adalci adalcin Allah ta'ala wato a baya mun yi magana dangane da tauhidi kenan muka taɓo kaɗan dangane da halitta ku ce Allah ta'ala shi ɗaya ne ba shi da abokin tarayya kuma halitta ganin damansa ne ba halittan da ya ma halitta ne mishi ubangiji ba shi ubangiji ne tsayayye da wamamme azaliyi abadi ba ya bukatan komi bai dogara ga komi ba kuma ya ga dama ya halitta ba don yana da bukatan halittan ba to kuma cikin jimlan halittan da ya yi ya halicci adam ya dora shi a doron ƙasa wanda mu zuri'ansa ne bayan imaninka da Allah sai ka imani da adala adalcin Allah lazim ne mutum ya itikadinsa domin kuwa shi imani da cewa Allah ɗaya ne bai wadatar ba ya zama tauhidi ya kammala sai ainihin ka ba Allah wannan sifa sifa tasa subutiya haƙiƙiya wanda ta yi daidai da kamalansa mutulaki wato wannan sifa ta adala muna yi cewa iblisu shi ma yana da tauhidi tunda ya san allah ɗaya ne kuma an tambaye shi ma ya imani allah ɗaya ne zai ce ya imani allah ɗaya ne to amma shi yana tuhuman allah saboda ka shi ya kora adala daga wajen allah saboda ka imaninsa da allah bai amfani shi da komi ba kuma kamar a bayan mu magana dangane da yadda amirul mumini a cikin kalmomi sauƙaƙa ya yi ta'arifin tauhidi da adala da cewa tauhidi shine kada ka yi tawahumin Allah adala kuma eh, shine kada ka tome shi adalci yana nufin tsarkake Allah ta'ala daga aikata mummuna wato Allah ta'ala baya aikata wani abu sai kyakkyawa kazalika kuma baya umarni sai da abu mai kyau kuma duk ayyukansa duk sun ɗori ne akan maslaha da hikima kamar yadda Allah ta ya koyar da mu a cikin alkur'ani a addu'a rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar kuma adalcin Allah na bayyana kan komi wannan abin takwini ne ko tashri'i wato a halittansa ya ɗoro bisa adalci haka kuma a umarninsa in ya ce yi ko bari shi ma ya ɗoro ne a kan adalci baya hukumci sai da adalci baya kallafa ma bayi abin da ba su iyawa ba kuma yi musu ukuba da abin da ba su aikata ba. To har yanzu dai Sheikh Ibrahim Alzizaki yana cikin bayani a cikin wannan shiri namu na sharhin Nahjul Balaga akan hakikanin adalcin Ubangiji a matsayin babban bangare na tauhidi wanda imani da Allah maɗaukakin sarki yana tafiya ne tare da amincewa da adalcinsa a cikin dukkanin abin da kamar yadda raba adalci da Allah maɗaukakin sarki daidai yake da rashin imani da shi ko da kuwa akwai ikirarin imanin kamar yadda wasu daga cikin rukunnan imani suke da dangantaka ta kai tsaye da adalcin Allah maɗaukakin sarki ga dai malam ɗauke da cigaban bayaninsa daga adalcin Allah ta'ala ne ma sauran rassan asallan aƙida domin jigajigan aƙida ko shika-shikan aƙida ko asallan aƙida guda biyar tauhidi da adala da nubuwa da imama da ma'ad muna iya cewa to sauran ma shika-shikan sun gangaro ne karkashin adalcin Allah wato karkashin adalcin Allah ne ya samar da annabawa domin su shiryar da mutane karkashin wannan ne kuma har aka samar da a'imma don shiryar da al'umma baya ga manzon karshe sallallahu alaihi wa kuma wannan karkashin adala ne aka samar da ranar lahira domin a sakanta ma kowa da abin da ya zama sakamakon aikin da ya aikata in hairi hairi in sharri sharri kaga wato kenan sauran shika-shikai uku din nan karkashin adalcin Allah suka fito muna iya cewa ma shari'a ma da aka saukar duk karkashin adala ne don Allah ta'ala bisa adalcinsa ya riga ya san cewa akwai abin da in mutum ya aikata la mahalata zai cutu ko duniya ko lahira ko duka biyu saboda ka sai ce masa wannan kada kai wannan kai kada kai ma in cutuwar la mahalata zai ta zai cutu sai ce haramun kuma ya san abin da yake in mutum bai aikata ba za mu mahalata zai cutu duniya ko lahira ko duka biyu sai ce wannan dole kai saboda dofin Allah da rahamarsa da adalansa ya sa ainihin ya aiko annabawa da shirya to za mu so mu rere wannan bangare na adala daga kalaman amirul mu'minina daga hudubobi daban-daban farko a huduba ta goma sha shida akwai inda yake cewa wala ya hamad hamidun illa rabba wala yalum la'imun illa nafsa kada mai wani yabo ya yabi wani in ba ubangijinsa ba kada kuma mai zargi ya zargi wani in ba kansa ba wato anan yana cewa ni'ima duk daga Allah ne fa ma bikum min ni'matin fa min Allah kamar da ke a cikin alkurani saboda ka wani wata ni'ima da ka samu to daga Allah ta'ala ne saboda ka kar Allah ya maka ni'ima in ka tashi yabo ka yabi wani akan wannan ni'ima in ka tashi godewa ka gode ma wani akan wannan ni'ima alhali Allah shi shine waliyin wannan to kuma in wani abin zargi ya samu ko kanka a cikin wani mawayacin hali ko tsanani ko wani abin da ya kamata ka nan to kar ka zargi kowa sai kanka shine ke cewa la yulum la'imun illa nafsa dai mutane sukan kuskuren yin zargi ga Allah ta'ala ko da ba yake ba kai tsaye suna zargin sa bane amma sukan jingina masa mummunan abin da suka aikata su ce shine yayi alali su suka su suka ja mu kansu har wala kuma ci gaba dai akan batun adala din a cikin hudu ba ta 89 amirul mu'minin ya ce wa qaddara al-arzaqa fa ha wa qallalaha wa qassamaha ala diqi wasa a fiha wato Allah ta'ala ya kaddara arzikoki yawaita ta ya karanta ta wato yawaita inda ya kamata ya yawaita ya kuma karanta inda ya kamata ya karanta sannan wa qassamaha ala wasa ya rarraba ta bisa kunci da yalwa wato a wanda ya dace wanda ta kuma wata wata ibara ma wanda ya dace ta masa ya kunta ta masa wanda ya dace ta masa ta masa to a wannan kuma ya yi adalci ba a darafiya ya adalci a wannan rabo nasa wato shi da yake ya san abin da ya halitta ya kuma san abin da ya fi zama maslaha gare su saboda haka komi ya yi mashi daidai gwargwado ne akwai abin da in yi masa fiye da kimansa to zai bata shi kuma shi baya komai sai bisa hikima baya komai sai bisa adalci a wannan hudu da ta tamanin tare yana cewa wa wasu ahun adalo wa gamarahum fadlu ma a taksirihim ala kun hima huwa ahlu wato Allah ta'ala adalcinsa ya wadace su kuma falalansa ta lullube su duk da kuwa sun taƙaita ga abin da yake shi ne ahalinsa ba su kai ga su abin da yake shi ya kamata su yi ga Allah ta'ala ba amma Allah ta'ala bai takaita masu a rabo ba sai masu abin da ya dace da su to da yake lokaci da ya kure mana za mu dora insha Allah akan batun adala din a darasi na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin rami ash-sha'ru am yafaka ash sharu To jama'a masu saurare da wannan sharhi akan kalaman Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam a cikin littafin Nahjul Balaga daga Sheikh Ibrahim Yakubu Alzazzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya ne muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرار أيوه. يا حامي الجار أيوه. يا سري الأسرار أيوه. يا حامي الجار يا نور الجلالة يا سيف العدالة kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin muka kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau ma mana ɗauke da sabuwar waƙar nan da wani mawaƙi na nan ƙasar iran ya yi ne mai suna afshin yadullah da fata ma saurari su gyara zama domin saurari waka a bakin mai ita نزار باور کنم تنهای تنها نمیخوام با کسی غیر از تو باشم میخوام از خوابی که لحظهش یه ساله برای دیدن روی تو پاشم اگه تو باشی و دنیا نباشه میشه با تو همه دنیا رو حس کرد همه دنیا بیاد و تو نباشی دلم دق میکنه با این همه دلخوشی من گناهه خودت باش و منو دیوانگی هم فقط با تو دل من منه دیوانه باشه میشه افسانه ها رو زندگی کرد اگه حق با منه دیوانه باشه تو دکیو afshin yadullah a cikin waƙar da ya gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma ta ƙayatar da su kuma anan zan daga aya sai a wata za ku ji mu ɗauki da sabon shirin amma kafin nan ana iya ci gaba da bibiyar shirye mu da muke gabatar muku a shafinmu na gizo wato www.hausatv1.ng Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da ɗari biyar da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.